A bisa al'ada ayyukan ƙona miyagun kwayoyi abu ne da ake gudanarwa a albarkacin ranar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi da ake shagulgullanta a kowace ranar 26 ga watan Yuni. To amma lura da girman cafkar da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta yi a wannan karan ya sa hukumomi neman izinin kotu domin ƙona hodar iblis ɗin nan kilogram 214 da yanka da aka kama a ranar uku ga watan Janairun 2022 a hannun magajin garin fashi na yankin Agades. Domin kawar da dukkan wani shaku daga kawunan jama'a, jami'an tsaron hukumar Okritis sun fara ne da aikin tantance darajar wannan haja da a can farko aka bayyana cewa koken ce gangariya. bayan kammala aikin gwaje-gwaje daga bisani an kona ta a kan idan ministan shari'a da takwaransa na cikin gida 'yan jarida da jami'an kungiyoyin kwararen hula da aka gayyato takanas domin zama shaidu a wannan aiki da ya gudana a kwaryar birnin yamai alkali mai shigar da kara a kotun ya mai shari'a sha'ibu musa ya yi mana karin bayani kowa ya tabbatar da cewa ba abin da muke koyowa bisa kan haraka kwaya abu ne wanda mun ɗauki niyya za mu yi shi kowa ya gani abin da ake yi kuma mu yi shi bisa kan ka'ida kuma kun gani kayan a konata sai da muka tambayi juju mai bincike dama a konata shi ma ya diba ya ga cikin dokokin ƙasa tabbata ana iya konata ya ba mu dama ya ce mu konata kuma da sharhi in za mu kona ta sai mun zo mun gwada mun tabbatar da kwayar ce wadda muka kama gaban kowa da kowa. Fataucin miyagun kwayoyi wani abu ne da aka yi amanar cewa ya taka rawa sosai wajen taɓarɓarewar sha'anin tsaro a 'yan shekarun nan saboda yadda ake amfani da kuɗaɗen shigarta wajen ɗaukar ɗawainiyar ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi wannan yanki. mafari kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka dage wajen shigo da tsadaddiyar ta da nufin batar da ita a nan Nijar ko kuma su ratsa kasar akan hanyar su ta zuwa wasu kasashen na daban. In ji ministan shari'a Muhammad Ikta wanne ya jagoranci wannan aiki. De la drogue dure à haute valeur marchande qui fait l'objet de trafic. soit à destination du Niger, soit en transit en direction d'autres pays. Ko a jajibirin wannan aiki na kona hodar Iblis, hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi Okritis ta gabatar da wani ɗan Najeriya da ta ce ta kama a filin jirgin saman Jore Hamani lokacin da yake ƙoƙarin aika wani nau'in ƙwayar methamphetamine kilogram ɗaya da kusan rabi zuwa ƙasar Australia. komisar Principal Dr. Abu Muntari shine kakakin 'yan sanda na ƙasa. Kilo guda ce da gram 433 an ka naɗe cikin sangu tare da wata 'yan mantala ta 'yan yara kamar abin warginsu hakan ga za a aika ta a ƙasar australia wajen bincike abokan aikinmu da ke can filin jirgin sai suka gane cewa a abin da aka nada aka yi sanhun da shi an kurda kuma wasu abubuwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger